bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alimamul bukhari da ke na zaki a wannan yammaci na laraba yau daya ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi da 1438 wanda yake daidai da 23 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyid min alkalimi tsayin wallafar al'imamu al'allama muhammad ibn bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 61 muna cikin fawaidul zikir wato yana ambatan fa'idoji wanda mutum yakan samu daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tasi'atu wa sittun fa'ida ta 66 da 69 an na min bayanin amari lazzatan layu shibihu ha shai'un ambatan Allah a cikin ayyuka yana da wani ɗanɗano mai daɗi da babu wani abu mai daɗi da ya kama da shi فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر كودا ما أتي أنبتا الله باشد ونلادا لمتن زي سامو يعني دي أنبت الله sai wannan dadin da zai ji wato wannan dandanan dadin da zai samu wannan imun da zai yahsulu li qalbihi da ni'imar da za ta da zai ji a zuciyarsa la kafa bihi da wannan ma kada ya ishe shi ولهذا سميت مجالس سمي سميت مجالس الذكر رياض الجنة saboda haka ne aka kirawo guraren da ake ambatan Allah da dausayoyin aljanna wannan fa'ida ta 69 ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa cikin amfani na ambatan Allah shine duk mutumin da ya lizimci ambatan Allah zai rika jin wani ɗanɗanan daɗi a zuciyarsa zai rika jin wata lazza wani zaƙi wani daɗi na rayuwa a cikin zuciyarsa ya ce ko da a ce zikiri bai da wani lada da mutum zai samu sai wannan daɗin da nutsuwar da zai samu a cikin zuciyarsa wannan kaɗai ya ishi ya zama halala ko lada ko ta goma shi na zikiri a ce ba za a baka wani abu ba sai wannan nutsuwa da za ka samu da daɗin da zaka ji a ranka inshirahu sadr tumaninatul qalb ala bi zikrillah tatma'innul qulub wannan nutsuwar da wannan daɗin da zaka ji a ranka ko shi kadai ya isa ya sa wato zaburar da mutum akan ambatan Allah subhanahu wataala to ballantana kuma baya ga wannan akwai tarin lada mai yawan gaske wanda babu wanda zai iya sanin adadinsa da yawansa sai Allah subhanahu wataala wala ce cikin ayyuka babu wani abin da yake da ɗanɗano mai daɗi kamar wato zikiri wato ambatan Allah subhanahu wata'ala baka ambatan Allah subhanahu wata'ala yana ɗanɗano wanda yakan sa yakan samu a zuciya wanda ba kowa yake ba a kowane irin aiki ake samun shi ba sai a cikin ambatan Allah subhanahu wata'ala ce wannan ya sa ya zo a cikin wasu ruwayoyi wanda mun karanta su a baya kamar wa jabir tana cikin mustadrak na alhakim da musnad abi ya'la da wasu daga cikin littattafai cewa idza marartum bi riyadil jannati fartau shi hadisin bai inganta ba a ciki an ambaci wuraren da ake ambatan Allah da dausayi dausayi guri ne da in ka je ka zauna za ka ji daɗi za ka ji wato ranka ya yi wasai za ka ji babu wata takuruwa ko wata matsuwa tare da kai abubuwan da kake gani a cikinsa na furanni da shuke-shuke da kukan tsuntsaye iri-iri da kake ji duk zai kara maka wani jin daɗi a cikin ranka zai kara maka farin ciki a zuciyarka to aka kwatanta wuraren da ake ambatan Allah da cewa kamar mutum ne shiga dausai kamar mutum ne shiga wani lambu wanda yake an sani mutum ko gajiya yayi a ya tafi gidan gonarsa ya tafi lambunsa to zai je ya huta saboda irin yanayin gurin da abubuwan da suke cikin lambun nashi za su sa masa farin ciki a zuciyarsa musamman idan ya kasance akwai kyakkyawan tsari da tanadi a cikin lambun nasa to shine aka kwatanta ambatan Allah da cewa riyadul janna wato guraren da ake ambatan Allah domin gurare ne da ake samun wannan farin cikin a ciki to shine sai ya ce qala malik ibn dinar ya kawo maganar malik ibn dinar malik ibn dinar yana daga cikin malamai na tabi'ai da ya shahara da ibada yana da ruwayoyi amma ba yawa ya fi shahara abin da ya shafi ibada da bautar Allah da yawan abin da ya shafi gudun duniya da sauransu malik ibn dinar tuma madina ne ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 127 127 ya kasance mutum ne wanda a ah, duniya bata dame shi ba duniya bata dame shi ba yace yake cewa da a ce zai tsantsi tsakuwar da idan ya tsotsa zai samu abin da zai gamsar da shi to da ba zai nemi komai a duniya ba kawai wanda ya tsako ta ishe shi ya tsotse ta shi kenan ya ajiye in ya ji yunwa ya kara ɗauko ya tsotsa shi kenan da kajinka da kifinka da waye duka je kai ka ci shi shi ba abin da zai kara nema akwai sanda wani barawo ya shiga gidansa ko mai zai ko mai yana shiga gidansa shi yana ta yana ibadarsa yana shiga ya gaba komai zo zai fita ya ce to baka samu abin da kake so na duniya ba ya ce eh, ya ce to zo in baka da lahira ya zo suka yi irin raka'o'i da shi ya eh. eh. to shi ne yake cewa ya zo ya mana sata mu mun sace shi <laughs> جاء ليسرقنا فسرقناه يكي سوى cewa ma talazzaza بمثل ذكر الله عز azza wa jalla babu wani abin da masu jin daɗi suka ji daɗi da shi kamar ambatan Allah azza wa jalla to duk wanda yana da alaka da yadda bawa zuciyarsa wato imani ya riga bawa ya shiga ransa ya yi karfi a ransa ya yi karfi a zuciyarsa to shi ne wanda zai ji irin wannan ni'ima da bayan Allah suke ji yayin da suke ambatan Allah idan zuciya ta kashe ba za ta ji wannan ba amma bayan Allah suna jin wannan a baya can mun karanta irin maganganunsu da suka yi akan irin ni'imar da suke ciki ni'ima ta bautar Allah da suke cewa da masu mulki sun san daɗin da muke ciki to da sun yi rigima da mu akan su kwace mana daɗin da muke ciki sai ba sani ba to shine yake cewa falaisa shay'un min al-a'mali akhaffu mu'unatan minhu wala a'zamu lazzatan wala aktharu farhatan wa ibtihajan lil qalb a cikin ayyuka duka babu wani aiki mai sauki kamar ambatan Allah domin ambatan Allah da harshe ake yi motsa harshe ya fi komai sauki domin babu wata gaba a jikinka da kake motsa ta motsi mai yawa kamar harshe duk wata gaba motsinta bai kai na harshe ba to amma kuma gashi baka gajiya za ka iya zama ka yi magana ta awa biyar ma baka gaji ba amma ba za ka iya tafiya ta awa biyar ba baka gaji ba saboda ka harshe shi fi kowane kowace gaba motsawa a jikin dan adam sannan kuma shi fi kowane sauki to kuma sai Allah subhanahu wata'ala da hikimarsa sai sanya wato manya-manyan ayyukan da bawa zai yi su kai shi aljanna ko ya yi su kai shi wuta da harshe ne shi wannan harshen da al'amuran suke da sauki da shi zai zai shiga musulunci ya furta kalmar la ilaha illallah ya shiga aljanna da shi zai faɗi kafirci kuma ya shiga wuta haka shi zai iya shigar da shi aljanna zai iya shigar shi yasa lokacin da mu'azu na jabal ya nemi annabi ya masa wasiya ce kuffa alayka hada kuffa ba a wa akhadha bi lisani ce ka kame wannan mu'azu ibn jabal yi mamaki shin za a wahal na hannu mu'aka zo na bima na takallamu bihi ya rasulallah yanzu za a kama mu da maganar ma da muke rabe ce saki laska umma ka ta yi wa Binta. wahal ya kubbun nas في النار ala وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم akwai abin da yake kifa mutane cikin wuta akan fuskokinsu ko kan hancinsu karan hancinsu in ba abin da harasansu suke girba ba saboda ka harshe wata halitta ce a jikin bawa ga sanan tana da saukin sarrafawa amma tana da hadarin gaske tana da hadarin gaske saboda ka shi kansa zikiri aka ce ku yi zikiri da yawa zai zama na cikin abubuwan da aka wato jingina yin zikiri da shi har da harshe tunda mun ce zikirin Allah ana yi da zuciya da harshe da gaɓoɓi saboda harshe yana daga cikin abin da da shi ake furta ambatan Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa babu wani aiki da ya kai shi sauki saboda mai saboda harshe ake yinsa wala a'zamu ladzatan babu aikin da ya kai shi girman jin daɗi in zuciyin yana yinsa wala aktharu farhatan wa ibtihaja babu abin da fi sa wa zuciya farin ciki da walwala kamar ambatan Allah yasa ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake cewa ne karin kumullo na in ban yi ba to duk gaba ɗaya ba zan yi ni ba ba shi a jikina ka kowace sai ya ambaci Allah subhanahu da safe to wannan daɗin da wannan walwalar ta kaɗai ta isa ta zama wani abin da zai sa mutum ya lizunci ambatan Allah shi sabun fa'ida ta saba'in annahu yaqsul wajha nadratan fi dunya wa nuran fil akhirah yana rufe fuskar mai ambatan Allah da haske sheki a duniya sa masa kuma haske a fuskarsa a lahira fazakiruna anbarun nasi wujuhan fi duniya masu ambatan Allah sun fi kowa wato hasken fuska a duniya ko su tafi ta kowa sheki a duniya wa anwaruhum fil akhirah ta fita kowa haske a lahira shi yasa lokacin da sharif ya ga sabit ibn musa zahid wani mutum da ya shahara da ibada yawan kiyamun laili yawan ambatan allah yawan sharif ibn abdullah shi kuma malami ne alkali ne yana karantarwa da ya ganshi ya fito sai ya kalle shi yake cewa man hasuna wajhuhu man tala man tala qiyamuhu bil layli hasuna wajhuhu bin nahar hasuna wajhuhu bin nahar wanda duk ya dade yana qiyamul layli to da sab da rana zaka ga fuska tana sheki zaka tana walki tana haske to shine abin da nan malam yake faɗa cewa duk mutumin da ya kasance mai mai yawan ambatan Allah to zai samu wannan wannan hasken shi yasa ya kasance waɗanda suke da hazzi mai yawa a cikin wannan su da ahlul hadith masu karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a koyaushe cikin yawa annabi salati suke an tafi kaɗan ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa suka fi kowa samun kaso mai tsoka daga wannan falala annabi sallallahu alaihi wasallam yace nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha ce nadhara imra'an Allah ya ya haskaka fuskar mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta ya karantar da ita kamar yadda ya ji ta don kaga ashe ka ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye kai ma ka karantar da wani to za ka samu wannan haski shi ne walakahun nadaratan wasu surura da Allah ce Allah zai hada su da haske wal shiƙi a fuskarsu yau ma tabiyar da wujuhun wata suwar da wujuhun ranar da tabiyar da wujuhun wata suwar da wujuhun أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فراك دوان دا فسكر سألانة تيهاتكي to wanda ya gama ya gama hayewa saboda duk hasken mutum idan ya mutu ba bisa imani ba ranar gobe kiyama in ya tashi fuskar sa irin za ta yi duk duhun mutum duk rashin haskensa. in ya tashi in ya mutu da imani in ya tashi sai ya yi haske a ranar gobe kiyama saboda haka haske ne na ayyuka haske ne na imani to shi ne nan mala yake cewa to ambatan Allah yau ambatan Allah na sanya fuskokin waɗanda suke ambatan Allah yana sheki kuma wannan tasiri ne da yake tattare da dukkan ayyuka dukkan al'amalu salihah sukan samu irin wannan tasirin tare da mutum mutumin kwarai wanda yake bisa tafarki madaidaici yana kokarin kwatanta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da karantar wasu a rayuwarsa zaka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya bar masa wato halittarsa kullum zaka ga tana baka sha'awa in ka kalli fuskar sa ka ga tana baka sha'awa sabanin wanda zaka ga karkace hanya da zarar mutum ya saki hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka rika samun yau da gobe za ka rika samun yana wani muni da baka san shi da shi ba eh in aka kwana biyu baka hadu ba za ka sai ka tsaya kana ana ci ai shi ah, kwarai shi ne shi ne saboda gaba ɗaya ya canza wasu abubuwa da duk baka san su da shi ba wani rami wani kurmi wani menene duk ka ta canza saboda saban Allah haka ma'asiya tana tasiri kamar da take tasiri a jiki tana zuciya tana tasiri a jiki Wani ibnu taymiya yayi maganar wannan a cikin littafin al-istiqama yayi magana irin wannan cikin shi yasa waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ar-rafida shi'a zaka samu sun kowa muni eh ko da mutum a halittarsa kyakkyawa ne in ya shiga wannan tafiya to sai ka rika kallon su zaka ga yana canza ko da da farko yana da kyakkyan tsirarsa yana da kyakkyawan halittarsa to sai ka ga cewa yana wani irin wani irin munin da baka san shi da shi ba kuma mata da maza ba wai maza miki kawai ba wanda shi da ba an ce ba a ce shi wani kyakkyawa har matan za ga munin su ba daidai suke da kyan su ba daidai yake da matan sunna ba eh, so <clears throat> wannan tasiri ne na aiki aiki yana irin wannan tasiri yace wa min al-marasil an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yazo daga cikin hadisai marasil hadisi mursal kamar da ka sani shine hadisin da ba wato tabi'i ya ce annabi ya ce ko annabi ya aikata idan tabi'i ya faɗa ka to hadisi ya samu matsala a cikin salsalarsa ba a faɗi wa gurin ma aka ji ba kuma hadisi inda ba a faɗi gurin ma aka ji ba to ba a karɓa sai an faɗi waye sannan a san wane ne shi an amince da shi sai a karɓa ba ka duk abin da sahabi zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afuwan tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sunan shi mursal to wannan shi kansa ibn qayyim ya ambata cewa yana da cikin marasi haka riwaya ce da bata inganta ba yana cewa man qala kullu yawmin mi'ata marra wanda a kullun zai ce sau 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر زي زوى ألا رانقو بكيامة فسك الساعة تناد صنن هسكي وتتافد وتا دلن شاهو هسكي أتكين مسند الشاميين أقول رواية أما إتا دقى أبو الدرداء daga abu da ita ma sanadinta yana da launi akwai yazid ibn maisara a cikin sanadinta ta fuskar sanadi bata inganta ba kuma can cewa ya mai a ta marra sau 200 a nan ya ce sau 100 a waccan ruwa ya ce sau 200 alhadiyatu was sab'un fa'ida ta 71 أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاء تكثير الشهود للعبد يوم القيامة wato a cikin yawan ambatan Allah a cikin yawan ambatan Allah a halin da mutum yake a tafiya yake wal baiti a gida yake a zaune wal yana zaman gida bai tafiya ba wato yana gida bai tafiya ba ko yayi tafiya yayi bulaguro wal ko yana kan hanyoyi ko yana wasu gurare a ko'ina to yin ambatan Allah a ko'ina akwai yawaita wa bawa yawaita wa kansa shaidu wato kamar ya yawaita wa kansa shaidu ne ranar gobe kiyama a wancan karatun mun faɗi wani abu kama da haka wato zai kasance dukkan inda ya ambaci Allah to a ranar gobe kiyama zai zama cikin waɗanda suke ba da shaida cewa ya yi ambatan Allah a gurin zai zama cikin wuraren da suka ba da shaida akan ya ambaci Allah sauraka in a hanya ya ambaci Allah zai samu wannan shaida. in a gidansa ne in a halin zaman gida ne in a halin tafiya ne in a kasuwa ne in a tsaye ne in a zaune ne Da ya الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم wato fi kulli ahwali kamar yadda Aisha ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahwalihi yana ambatan Allah a kowane yanayi to yana ambatan Allah a zaune yana yi a tsaye yana yi a kishin gida yana yi a kwance yana ambatan Allah zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta taba rabkana ga barin ambatan Allah hatta a yanayin bacci ba irin baccinmu ba ne da aka fara kiran mutum sai an taba shi sannan zai san da wani a kansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan sani yake bacci kamar yadda yazo a cikin hadisin Jabir cikin sahih al-Bukhari innal ayna na'imatun wal qalba yaqzan idan ne ke bacci amma zuciya a fadake take a farke take saboda haka kullun zuciyarsa a cikin tuna Allah take babu gafala ko da ta daidai da kiftawar ido babu wannan a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa zai iya yin abinda babu cikin wato mutane wanda zai iya yin wannan na bautar Allah saboda abinda yake samu na taimako da tallafi da ciyar da zuciyarsa da yake yi da abinda ba mai iya ciyar da zuciyarsa wannan abincin shi yasa yake cewa sahabbansa lokacin da yake wisali yake tazarcen azumi suka ce za su kwaikwaye shi ya ce inni lastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa ya yace ni ba daidai nake da ku ba ina kwana ubangiji na yadda ni ya sha yadda ni ba abinci yake ba shi ba ba ruwa yake sha ba da ya ce yi tsaimu ne rabbi wa ya ni ba yana nufin da daddare kowa ya yi bacci ba a aiko mala'ika jirgin da kawo annabi abinci ya ce koshi in haka ne ai bai zama bai babu wani fifiku ko ni aka rika bani zan iya yi so ba abinci irin wannan da kake ci ba abinci na zuciya na ruhi yana Allah yana ciyar da shi abinci na ruhi wanda kai ba kai ba za ka samu wannan ba saboda haka wannan ciyarwar da Allah yake wa zuciyarsa shi yasa ba za ta ma tuna wani abu yunwa ba ba ta tuna kishi ba yayin da kai ba za ka iya haka ba da kishin ya yi kishi to ƙarshe za ka fara rigima dole a kyale ka ka samu abin da za ka sha ko ka ci to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba saboda haka yawan ambatan Allah da yake ciki ko da yaushe shi yasa ya kasance zai iya mantawa da wani ci da sha galibi in kana cikin wani abu da yake gabanka kakan manta da ci da sha lokaci sai ka ga gashi ya kamata a ce a daidai lokacin kana jin yunwa amma saboda abu da ya dauki hankalinka sai ka ga har wani lokaci kai gashi har karfe kaza ban ci abinci ba wanda da zaune kake haka kawai ba wani abu da ya dauki lokaci ba za ka iya zama wannan lokacin baka ci ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam har koyaushe da Allah da ambatansa shine yake dauke daukan hankalinsa saboda haka zai iya zama bai ci ba bai sha ba yayi kwanaki ba tare da yaji yaji abin a tare da shi ba saboda haka yawan ambatan Allah yakan sa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahwalihi dukkan yanayin da yake yana kasance yana ambatan Allah ko bai ambaci Allah da bakinsa ba to zuciyarsa na cikin ambatan Allah ko bacci yake yi to idan ne bacci yake bacci kamar yadda ya zo a wani hadisi amma zuciyarsa a farke take to yawan ambatan Allah zai sa mutum ya samu wannan shaida ta guraren da ya ambaci Allah a cikinsu shine mala ya kawo abin da yake cewa fa innal buqata wad dara wal jabala wal ardu tashhadu lil zakiri yawm al wuri da dutse da ƙasa da da da da da duk inda zai tsaya ya ambaci Allah ranar gobe kiyama za su ba da shaida cewa eh ya ambaci Allah inda muke قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha Allah ce idan ƙasa ta yi girgiza girgizan nan taka mai tsanani shine lokacin tashin alkiyama lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai umarni duk wani abu da tsari da duniya take kai zai ruguje karshen ta yazo zo haka Allah subhanahu wata'ala zai rushe ta zai lalata ta yadda ka san yaro in yayi wasa yayi dan da gidansa na karaya ya abin in ya gama ya kakkarya ciccira ya zazzabar haka Allah subhanahu wata'ala zai yi wa duniya lokacin da an gama komai an gama kawai ubangiji subhanahu wata'ala zai fa komai da ka ganshi duk ya rushe wa akhrajat al-ardu athqalaha kasa duk ta fitar da nauyin nauyenta duk abin da ke cikinta na matattu da suka mutu tun zamanin ɗaruruwan shekaru adawa samudawa mutane annabi nuhu duk wanda suke ƙasa za ta fito da su duk za ta firzo su da duk abin da yake cikinta na ma'adanai da wannan fetur ɗin da ake ta rigima a kan duk za ta fito da shi a je a kwasa ba shi bane dai ku rigima ba ke ta abin nan su da afkala haɗin duk wani nauyin abin da yake cikinta duk sai ta furzo shi kalal insan cin dan adam zai rikici malaha me ya same ta me me ya faru tambayar da zai ba mai bashi ansa ba wanda zai bashi ansa yau ba izin tuhaddisu akhbaraha ranar ne take ba da labaranta bi anna rabbaka aw hala saboda ubangijin ta mata wahayi ya ce ta faɗa ta faɗi duk abin da ake a kanta to kaga ashe idan mutum alkhairi yayi in ta zo ta faɗi alkhairin da ya akanta in mutum ya yi abin da ba alkhairi ba duk abin da ya yi za faɗa saboda mai saboda ranar ubangiji suwanin wata'ala ya ba ta umarni cewa ta fito zudin ta yi bayanan da suke wajenta to ko duk saban da mutum zai yi a doron ƙasar da zai shi da zai je zai doron ƙasar yake a bayan ƙasar yake sawa'un akan rairayi yake ko akan dutse yake ko akan itace yake ko saman bene yake a dai kan kasar yake a doranta yake ka za ta bada labari labari farawar tirmizi fi jami'i tirmizi ya ruwaito a cikin littafinsa aljami' من حديث سعيد المقبري من حديث سعيد an عن أبي ta قال قال رسول الله قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يتي ماذا الله يكرن تولنا الآية yau ma idin tuhaddithu akhbaraha ranar nan suke ba da labaranta kala a tadruna ma ya ce kun kusan labaranta Kalu Allahu wa rasuluhu ala suka ce Allah da manzansa suka sani kala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha labaranta shine ta shaida ta bada shaida ga kowane bawa namiji ko mace da aikin da ya aikata a akan akanta taqulu amila ma kaza kaza wa kaza ranar kaza ranar kaza ya yi kaza da kaza rana ta kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza rana ta kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to kaga ina taya mutum ta ya mutun zai kubuta inda aka yi wannan bin keke da keken da wannan tonan sililin ai kubutan mutum tana da wahala wani hadisi tirmidhi ya ce haza hadisun hasanun sahih hadisi da ya zo cikin jami'ar tirmidhi ya zo cikin sunanin nasa'i haka nan imam ahmad ya fitar da shi sunanin nasa'i al-kubra imam ahmad al-musnad ya fitar da shi ah, tirmidhi ya hassana shi ko ya sahaha shi haka nan alhaki abin nan ibn hibban a cikin littafin sa sahih ya fitar da hadisin shi ba kaga ya inganta shi kenan alhakim shi ma ya kawo shi a cikin al-mustadrak ya inganta shi zahabi ya yi masa gyara cewa ba zai zama ingantacce ba saboda a cikin salsalar sa akwai yahya ibn abi sulaiman yahya eh, zahabi eh, yahya ibn abi sulaiman yahya ibn abi sulaiman malamai sun yi magana akan cewa yana da rauni imam bukhari yana cewa munkarul hadith abu hatim ce mutaribul hadith hadisin sa yana da rauni amma an ya zo a wata a wata ruwayar akwai ruwayar abin nan rabi'atul jurash wanda tana cikin al-mu'jamul kabir na tabarani wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci cewa cewa wa annahu laysa min ahadin amilin alaiha khairan aw sharran illa wa hiya cewa babu wani wanda zai aikin aiki mai kyau ko mara kyau wato na alkhairi ko ba na alkhairi ba akan kasa illa wa hiya muqbira ƙasa kasa ta ba da labarin aikin ta faɗi ga irin abinda aka yi a kanta wannan sanadin shi wannan ruwa ita kuma akwai ibn lahi'a abdullahi ibn a ciki wanda yana da launi sannan kuma shi rabi'atul jurashi mukhtalafun fi suhbati cewa bai dai bai dai tabbata cewa sahabi bane akwai wata ruwayar har ila yau a cikin al-shu'ab al-iman na bayhaqi wanda ita tana da rauni sosai ta kuma waɗannan rauni ita ma dai ta hanyar yahya ibn abi Suleiman a cikin sanadinta bayan yahya ibn abi Suleiman akwai rishidin ibn sa'ad sannan ya sanya ta a cikin musnadina anas ibn malik wato maimakon musnad na abu huraira ya mai da ta musnad na anas ibn malik wasu sun hassana sun hassana hadisin cewa hasan da gairihi tare da ruwayar tirmizi da kuma wacce ruwaya ta da cikin mu'jamul kabir lit tabarani zama hadisi ne hasan li ghairi to wani hadisi kamar da ku gani zahirinsa yana nuna cewa yawma idan tuhaddithu akhbaraha annabi ya fassara cewa akhbaruha din ana nufin abubuwan da mutane suka yi a bayanta ayyukan da mutane suka yi na alkhairi ko ba na alkhairi ba duka saboda ka ashe mutum yawaita na alkhairi to za ka faɗa yana daga cikin abinda daga cikin salaf magabata suke canza guri in za su yi nafila saboda su samu wannan shaidar ta gurare daban-daban bayan inda ya farilla ya kuma yi su nafila a wani gurin daban su samu ya samu wannan shaida to shine malam yace wa zakiru lillahi azza wa jalla fi sa'iril biqa'i yakthuru shuhuduhu haka yake ko haka yake abun ko yakthuru shuhuduhum wa zakiru lillahi mai ambatan Allah azza wa jalla a gurare daban-daban to shaidun da yake da da su za su yawa sai zama yana da ba su ba da shaida kyakkyawa a kansa su yawa wala'allahum aw aktharahum an yaqbaluhu yawm al-qiyamati yawm qiyam al-ashhad kuma tana yiwa da yawa daga cikin waɗannan gurare su karɓe shi saboda abin da ya akan su na alkhairi ne ranar da masu ba da shaida za su tsaya su ba da shaida a gaban Allah to zan waɗannan gurare su iya zama nasu ne suna zama masa supporters a gaban Allah za su goyi bayansa akan cewa mutumin kirki ne wa da shahadat fa yafrahu wa yaghtabitu bi shahadatihim shi yayi farin ciki yayi murna da shaidar da suka da za su bayar yayin da zai ji shaida mai kyau to zai murna zai farin ciki to amma shaida nan mai kyau ba za ta samu ba sai in shi ma ya abi mai kyau domin ba shaida zur za ba ba magana ce ta ko kasar gidanka ba ce ko filinka ce ko kasar gonarka ce abinda duk mutum ya yi a kanta shi za ta faɗa ba maganar ko ta faɗi wani abu ba haka ba الثانية والسبعون أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك فإن اللسان لا يسكت البتة آه، أتكن فائدة تاسب عند أبدبيو yake أن في الاشتغال بالذكر أتكن شغلتوا da ambatan Allah akwai شغلتوا da shagaltuwa maganar da take mara kyau idan ya kasance mutum zai ta'ambatan Allah ne to kaga ya aiwatar da harshen ne, yana ta aiwatar da harshen ne, ya bawa harshen sa aiki ne mai kyau idan bai ba shi wani aiki ba to harshen ba zai zauna Allah haka nan ba baki ba zai shiru ba sai ya faɗi wani abu to kaga in baka shagaltar da shi da abu mai kyau ba to ƙarshe ko dai ya shiga giba yi da mutane ko ya shiga annabimanci ko ya shiga allahu ya sashiyar magana ko da bai yi abin da zake zunubi ba to zai ta yin surutu marar amfani wanda babu wani abu da zai ribata a cikin wannan maganar na lada shi ne allahu ko madahin nasu sai yaban mutane ko zambin ko kuma ita sukan mutane ko ya ba ku kawai sai yabo da suka wa gairi zalika da dai abin da duk san zai yiwu da harshe saboda shi harshe ya ce fa innal lisana la yaskutu albatta bai wa harshe gaba ɗaya shiru domin mutum da Allah ya bashi ikon yi magana kuma a ce ya shiru ya yi magana asabtarwa ce wahalarwa ne a hana ka magana a ce kai shiru ka duba ko yaro ne in ya cika kiri aka ce zauna sake ka yi masa ka baya dan mintuna sai ka ji yayi wani abu saboda ba zai yi hakuri ba ba zai yi hakuri ba kin dashi yayi shiru saboda kamar ka ka sa masa wani takunkumi ne wahala ya tasa shi a ciki yasa aka so yi wa mutum azaba bayan an kulle shi a kurkuku sai a masa kurkuku shi kadai shi kadai ba a hada shi da wasu ba to ana so a kara masa azaba da tafi sauran saboda ka shi sai a kibar shi cikin sauran fursunoni wanda a zauna a yi taɗi a yi hira a yi labarai a yi waye shi an kai shi kaɗai saboda ka baya da wanda zai wa magana saboda haka in hafizin Alƙur'ani ne ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu ya gaji to ƙarshe zai shiru to shirin nan kuma da zai yi to kuma wasu azaba ce azaba ce nafsiyan wato psychologically zai wahala zai wahala to in suka so azabtar da mutum sai su yi masa irin wannan daurin shi kadai kuma hatta waɗanda za su zo ma'aikatan ba su yi masa magana ko ya musu magana ba za su ansa ba ko ya musu magana in wani abu ya nema ku kawo kaza zai su je su kawo amma ba za su ce komai ba sanda zai ce ina son kaza ba za su ce to ko to ba za su gaya masa sai dai in za a kawo masa ne za an kawo masa to duk wannan nau'i ne na azabtarwa in wasu bayanai ake so a sa shi tilas ya bayyana in kuma a horo ne ake so a yi masa ya horo da wannan shi yasa za mu ga wasu waɗanda suka a da can rashin magana yake yake ibada ni nazartu rahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya ake kiran shi azumi mutum ya ƙi magana da kowa ya zama na shi kansa wani nau'i ne na ibada shi yasa musulunci bai zo da irin wannan ibadar ba babu wata ibada sunanta shuru a musulunci duk wata ibada a musulunci za ga ba shuru ba ce haka kawai a ce ka yi shuru ko bautar Allah kake babu ita akwai wanda zai ce malam in na karanta alkur'ani da zuciyata na da lada mai hukunci daga karanta alkur'ani da zuciya ya ba karanta alkur'ani ba da kai da wanda ba su yi duk ɗaya kuke mutum haka kawai ya yi tsaye ya yi kuri haka kawai shi a bakinsa bai motsawa ya ce karatu yake Allah ta la tuharrik bihi lisanaka lita'jala annabi yana karatu sahabbai suna gane karatunsa bi istirabi lihiyatihi za su ga gemun sai yana mutum yana karatu a sallar da ake asirta karatu sallar azhar ko da asar suka ce muna gane karatunsa bi tirabi lihiyatihi da motsin gemunsa gemunsa ba zai motsa ba sai in bakinsa ya motsa haka haka ake karatun sirri ba wai kawai kai mutum ya yi zugun galibi mata haka suke a gidaje galibi sallar sallan mu zugun suke yi a sallah to zai zugun ba ta da sallah gaskiya ba ta karanta fatiha ba sai bakin ki ya motsa to lokacin da kika karanta abin nan shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani daga cikin sahabbansa ya yi tsaye a rana ya ƙi wa kowa magana annabi ya ce wannan fa suna ga mutane da zauna inuwa suna magana a junansu a yi ma wannan magana ya ansa ai mace shi yana tsaye a rana da inuwa yake zama kuma yake cewa ai ba a masa magana ba ya kowa magana annabi ya ce wannan fa aka ce ai abu isra'ila ne wannan me ya faru ce ya yi bakance ne wai ba zai yi wa kowa magana ba azumi zai yi kuma ba zai yi wa kowa magana ba kuma a tsaye zai iya gama annabi ya ce a gaya masa ya je ya zauna ya yi wa mutane magana ya karasa azuminsa saboda ai inna allaha la ghaniyun an ta'zibi hadha nafsahu Allah baya bukatar ka azabtar da kanka babu wata ibada su sunanta ka azabtar da kanka shine bautar Allah babu ita Allah baya bukatar ma yafa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah baya bukatar azabar ku ku azabtu wanda baya bukatar wannan ya azabtar da ku Allah baya bukatar wannan shirawa mutumin da yayi bakance shi zai tafi haji a a kafa aka zo aga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakance shi a kafa zai tafi shi a sa sai ya fi kowa samun lada tunda sai ya fi kowa jijjiki shi dabawa ya yi hajji sai ma ba zo a gana ce kai mu da muka yi hajji a kafa kai kai kai wani hajji kai <laughs> to kaga zai zai zai alfari da wannan ai yanzu tashi shi ta fita kowa to bai san ta manzo Allah ba ma akan abin hawa ya shi ba akan ta tagota akan ta yake wafi akan ta yake abin har tsayuwa arfa akan ta yake inda a ce tafiyan ne ai ba karfi ka fi shi ba zai iya fiye da za ka yi annabi in yana tafiya sahabbansa wahala suke sha shi ba gudu yake ba shi ba sassarfa yake ba yana tafiya kamar yadda ana sai ce ka wai ya haddaro min jabal kamar mai gangarwa da kan dutse mai gangarwa da kan dutse ba zai yanga ba ko ba zai gaggawa ba to haka tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take amma in yana tafiya duk da haka bai gajiya suke to kaga wannan ya so yin aji a kafa sai kasa amma duk da haka sai ya hau abin hawa to shi yasa da aka gaya masa ga wani mutum ya ce wai shi a kafa zai tafaji haji annabi ya ce ya hau abin hawan sa ya tafaji haji kai ya ce zai tafi ba ma bukata ya hau abin hawan sa ka babu wata azabtarwa a cikin a cikin bauta babu wata wahala maksuda dukkan wata wahalar da mutum zai ja a cikin ibada sai dai in ta zo ne to sai ai hakuri za ka zo masallaci sai ka yi tafiya da ɗan tazara wannan wahalar tafiyar da za ka yi sai ka samu rada a kanta amma ba ka tarki wahalar da gangan ba ka ce kai bari ka sha wahala saboda kai ladan ka yafi na mutane ce ga masallaci kusa da kai maimakon ka shigo masallacin sai ka yi wani shatale-tale ka zaga ka bita can ka bita can karshe ka da masallacin wai saboda ladan ka yafi nan ba ka da lada saboda ka shigo da wani abin da ba shi ake bukata a cikin ibada ba al'aslu fil ibada shine ana san a sauƙaƙa maka a saman maka da rahama yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra يريد الله أن يخفف عنكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا da ما أتاها فهذا دعا بني كده كلفة وتوهلة أما شرع المشقة تجلب التيسير إن أبو tsanani, to shari'a ma sai ta ƙara ba kawo maka wani sauƙi duk abin da aka ce in aka sa maka shi zai tsananta maka to a shari'ance sai a ce to a rage masa wannan abin kun ga yanzu a lokacin damana din nan sai ake haɗe sallah saboda fita a je a dawo guri da caɓi da waye da iska ana ruwa da za a samu haraci sai ka ce to a sauƙaƙa maka sai ya zama mashadda ɗin da aka samu wahalar da ta shigo ciki sai ta jawo a sautata maka ba wai a ƙara sa maka wahalar ba saboda haka wannan wannan ka'ida ce ta shari'a da take shiga kowane babi kowane babi na shari'a tana shiga to shi ne malam yace fa inna lisana la yaskutu albatta harshe baya shiru haka kawai fa in ma lisanun zakir wa in ma lisanun lazin wato ko dai zan harshe mai ambatan Allah ko ya san harshe mai lagau wato wanda yake ba ba da bo ba fallasa shi bai amfani kowai ba bai amfani kansa ba bai amfani kowa ba wala budda min ahadihima dole ne a samu daya fahiya nafsu in lam tushghilha bil haqqi wa illa shaghalatha bil batil haka zuciya take idan baka shagaltar da ita da gaskiya ba to sai ta shagaltar da kanta da ƙarya haka dan adam harithun ne wa hammam yana ce asdaqul asma sabina ce asdaqul asma al wal hammam sunan da suka fi kowanne zama gaske suka fi gaskata wato suka fi zama gaske suka fi gaskata tare da dan adam al harith al asarin al daga al harth ne wato noma kasa noma kasa kaga nomawa wani motsi ne hammam daga ham ne wato ka kudurci wani abu ka yi niyyar wani abu ka yi azamar wani abu shine amma mai yawan wannan niyya mai yawan kuduri mai yawan himmatuwa to dan adam dole waɗannan abubuwan tare da shi suke alharakatu wal irada dole sai ya motsa dole kuma sai ya nufi wani abu ba zai zauna ba baya motsawa baya nufar komai dole waɗannan abubuwan suna tare da shi halittar ɗan adam tare to waɗannan alharaka ɗin da wannan alham ɗin idan ba a ɗora su kan hanyar da ta dace ba to za su hau kan hanyar da ba ta dace ba to dole ne ka shagaltar da in haraka ce a yi ta in motsin ne a yi ta inda ya dace in in hammu ɗin ne ƙudurin ne ko niyyar ne ka yi kyakkyawan aniya ka yi kyakkyawan niyya zama da kayi ƙudurin abin da yake mai kyau to shine ne ce harshe ba zai zauna ba ko dai ya ambaci Allah ko kuma ya zama cikin shirme wala budda min ahadi ma fa hiya an-nafs illa tushghilha bil haqq wa illa shaghalatta bil batil wa huwa al-qalb haka nan shine zuciya illam tuskinhu ko محب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولا بد Eh, sakanahu to duk ɗaya ne dai sakanahu sakanatu na'am a abin nan shi ita ce zuciya idan baka sauka in baka sanya san Allah a cikin zuciyarka ba to eh, to to san wasu abu ababan halitta ne za su cika zuciya zuciya ba ta zauna haka nan ba zuciya dan adam ta zauna haka nan in ka cire san Allah daga cikin zuciya to san wani abu ne zai shigo ciki yanzu ya zauna hawa fa sa haka zai zai samu zuciyar babu komai shi yasa Allah subhanahu wataala game da annabi Musa alayhi salam da mahaifiyar annabi Musa alayhi salam to asbaha fuad ummi Musa fariqa in kadat la tubdi bihi laula rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin yayin da aka ce ta jefa danta jariri a cikin teku ta zama gaba kura ba su yaki ana neman a yanka shi tana kokari a za ta ɓoye shi kuma a zo a ce da ita je ki jefa shi a ciki ai duk a zahirin abin ai halaka ce to amma tunda tana da yaƙini wannan umarni ne daga Allah ya yi mata alkawarin zai dawo mata da shi ta jefa shi sai ya zama na zuciyarta ta zama na banda san annabi musa din babu kuma kamar ma ta zai tona asiri in ba dan allah ya riga daure zuciyarta da tawakkali ba to da ta je ta ma fallasa ta faɗi cewa ga ɗana can ya faɗa ruwa ko ga ɗana can a ruwa shi kenan kuma komai ya zama ya rushe sai allah ke laura an tsana ala kalbiya Cika ita zuciya idan ba a saka son allah a cikinta ba to son wani mahaluki ne zai zo shiga cikin to dole ka cika ta da san Allah ya zama da ko menene za ka so daga baya to soyayya sana da alaka ne da wannan soyayya ta Allah soyayyar nan ta Allah ita ce za ta ja masa alfarma sa samu soyayya idan abin zai ci karo da wannan soyayya ne to za ka finzar da shi to haka zuciya take in ba a saukar da in baka saukar mata da soyayyar Allah a cikin ta ba to soyayyar wani wani Allah zai zo ya shiga wala budda wa huwa lisan shi ma haka harshe in lam tushghilhu bizikri shaghalaka bil lahwi idan baka shagaltar da shi da ambatan Allah ba to zai zai shagaltar da kai da shirme wa huwa alayka wala budda ko wannan shirman karshe dai kai zaka cutu don ko ba komai ba ko ba komai ba ranar da kowa yake neman ya samu ya ga tarin ladansa rana gobe kiyama kowace rai fafutuka take kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai kwari take ta ga abin da ta yi saboda haka mutum ya zo ranar gobe kiyama ta buɗe akwatunan rayuwarsa yana ganin su fa yau ai kaga da matsala zai so duk sanda ya buɗa ya ga cike suke da ayyuka na alkhairi ya buɗa wanda ya ga cike suke kowa yana buɗa yana ganin ayyuka shi yana buɗa yana ganin fayo to kaga wannan ai cutar da kansa yi ba amfanar da kansa yake ko bai ga alhaki a ciki ba in ya ga dai babu wani abin da zai amfane shi a ciki ya ci sai dai malam yace faktar li nafsika ihdal khuttatayn ka zaba wa kanka cikin hanyoyin da biyu wacce ta yi maka ka ambaci Allah ka zama cikin waɗanda suka samu wannan babban takomashi ko ba ka ambaci Allah ka je kai abinda zaka yi karshe dai kai zaka cutu wa anzilha fi ihda almanzilatayn ka saukar da ita masaukin da kake ganin ka zaba mata ka zaba mata ka saukar da ita masaukin da aka samu soyayyar Allah da yardarsa to saukar da ita nan kuma a ka zaba wa kanka ka saukar da kanka inda zaka yi asara ko ka yi rashi ko ka taɓe to mutum da yana da dama ya yi wa kansa zaɓi. ina wa na zaɓi in hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura faman sha'a falyu'min man sha'a falyakfur ubangiji baya tilasta kowa ka zaba kanan ka in nan ka zaɓa dai kai dai ne za ka girbi abin da ka aikata a lokaci yayi mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa